Sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wannan shirin. akan irin kuɗaɗen hitar hankalin da jam'iyyar APC mai mulki ta tara daga takardun tsayawa takarar siyasa ana dab da kawo ƙarshen sai da takardun. Ana sauran kwana ɗaya jam'iyyar APC ta rihe sai da takardun tsayawa takarar siyasa jam'iyyar ta tara kusan naira miliyan dubu ishirin. Wato naira biliyan ishirin ko ma sama da haka ya zuwa wannan lokaci da kuke jin shirin nan. kamar yadda za ku ji bayani dalla-dalla daga bakin Balaraba Alkasim, wakilin Daily Trust a Majalisar Wakilan Najeriya. A halin yanzu duk da cewar wato sayar da fom ɗin takara da jam'iyyar APC take yi har yanzu yana gudana, amma dai zuwa ranar Alhamis jam'iyyar ta sami adadin kuɗi sama da biliyan goma sha tara. domin 'yan takarar shugaban kasa guda goma sha biyar sun sayi forms ɗin a naira miliyan ɗari su wanda kuɗin ya kama naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar sannan kuma an ce 'yan takara arba'in da 48 na gwamnoni sun sayi fom ɗin su ma naira miliyan hamsin su wanda kuɗin ya kama naira biliyan biyu da miliyan ɗari hudu a daɗin daɗawa kuma akwai 'yan takarar majalisun jihohi guda dubu ɗaya da ɗari biyar da biyar wanda su ma sun sai fom ɗin naira miliyan biyu su wanda kuɗin ya kama naira biliyan uku da miliyan goma bayan haka kuma akwai 'yan takarar majalisar tarayya mutum ɗari takwas da da ashirin ɗaya wanda suka sai fom ɗin su naira miliyan goma kowanne wanda kuɗin ya kama naira biliyan takwas da miliyan ɗari biyu da goma sannan akwai 'yan takarar sanata mutum 241 wanda su kuma fom ɗin nasu naira miliyan ashirin ne Kudin su kuma ya kama naira biliyan hudu da miliyan ɗari takwas da ashirin wannan lissafi ne na ranar alhamis wanda kudin ya kama gaba ɗaya naira biliyan goma sha tara da miliyan ɗari tara da arba'in amma kuma bayan haka akwai shi shugaban bankin raya kasashen afirka wato a kinwumi na wanda aka ce wasu ƙungiyoyi sun haɗa kuɗi naira miliyan ɗari su ma sun sai masa fom ɗin ranar asabar saboda haka yanzu magana da ake yi ita wannan jam'iyya ta apc ta sami kuɗi bayan siyar da wannan fom wanda ake tunanin ya haura biliyan ashirin wanda a kimarsa dai ta samu kuɗin da ya kai biliyan ashirin da miliyan arba'in amma mun sami labari cewa har yanzu 'yan takara suna karɓar fom ɗin nan saboda haka daga zuwa ranar talata da za su gama shine za a san ko nawa jam'iyyar ta tara wajen siyar da wannan fom. Balarabe Alkasum wakilin jaridar Daily Trust a majalisar dokoki ta tarayya bangaren majalisar wakilai. To tun da maganar zaɓe ta shahi talakan ƙasa shi ya sa muka ga ya dace mu jiyo ra'ayoyin 'yan Najeriya a kan waɗannan maƙudan kuɗaɗe da jam'iyyar APC ta tara daga sai da takardun tsayawa takarar siyasa. Sunana Umar Abdullahi na Yaya Bazza daga nan jihar Sokoto. Abin da zan faɗa a kan wannan matsala ta fom ɗin wanda kusan jam'iyyar APC ta sayar da fom na kusan naira biliyan ashirin, abin da zan ce shi ne, ya zama wajibi ga 'yan Najeriya su yi zaman tanatsu su fahimta, su san cewa lokaci ya zo wanda ba za mu yi siyasa ta kuɗi ba kuma ba za mu yi siyasa ta ubangida ba. Wato abin da annan shine siyasa ta kuɗi da siyasa ta Ubangida suna da matsala sosai. Su suka jefa 'yan Najeriya a cikin wannan matsanancin hali da ake ciki. Sunana Sahabi Ibrahim Auta daga Abuja babban birnin tarayya. To gaskiya dama masu iya sayan wannan fam daga barayin biro ne na gwamnati su 'yan jari hujja. Kuma tunda gwamnatin Baba Buhari tana yaƙi da cin hanci da rashawa da barayin gwamnati. to wannan tsuntsu ne daga sama gasasshe wannan shine ke nuna barayin gwamnati karara domin in ka duba dukansu mun ji wata muhawara ma da aka yi aka ce mai karba albashin dubu talatin sai ya shekara goma sha biyar sannan zai haɗa kuɗin sayan wannan na shugaban ƙasa to ka gani akwai bukatar efcc da ita hukumar zaɓe su bibiye waɗannan mutane waɗanda suke rige-rige wajen sayan waɗannan fam ɗin a bincike su ta yadda suka samu waɗanga kuɗin sayan fam. sunana zaharaddini uzuri dan asalin jihar kano mazaunin karamar hukumar bici a gaskiya babu abin da zamu iya cewa game da wannan tattara kuɗin fam da ake yi duk duba daga halin da talaka yake ciki ce rashin tausayi da rashin imani kwata-kwata mutanen nan babu talaka a gabansu ta kansu suke yi matukar suna duba talaka to ai ya kamata su rinka tunanin yaya za su taimaki talaka ya samu sokin rayuwa musamman a yanayin tsananin da ake ciki yanzu kuma hakan yana nuna kamar cewar ma wannan fom da suke siya na takara a adadin wayannan kuɗaɗe da aka yanka masu tsada suna yi ne domin sun san cewar koda sun hau za su ci riba ba za su faɗi ba kuma za su mai da kuɗin su cikin ganin lokaci. sunana pharmacist awal ina kira daga nan cikin jihar birnin gombe alhamdulahi aminiya wannan shiri da kuke muna jin daɗin sa ni a matsayina na pharmacist awal ordinary dan siyasa daga nan gombe ina allah wadai da wannan harka na kudin fom da apc ta saka ni cikakke dan apc ne yawa don se na gwamna ne na nan gombe amma muna allah wadai da wannan sai da fom da aka yi ai gaskiyar magana ko daga ganin yawan waɗanda suke ta faman neman takarar shugabancin ƙasar na ya nuna cewa lallai kawai dai a cikin wani al'amarin mulkin kawai an yi abin da a ga dama ne kuma dama dai gaskiyan magana mu abin da muke gani cewa gaskiya tsarin ma da ke tafi kar da ƙasa gaba ɗaya shi ne ma ya ma lalace gaskiya sai an canza ma tsarin da ke tafi kar da ƙasar mu a yadda muke gani tun da gaskiya an jima yana ta sassauyawa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa na Sunana da Aminu Haruna Mani daga jihar Katsina tarayyar Najeriya. To a gaskiya dangane da maganar sayan fam da wasu daga cikin 'yan takara da jam'iyyar APC suka yi abin bai zo mana da mamaki ba. Ganin yadda muke ganin kamar wasu ba za su iya sayan shi ba to ga mun ga wasu kuma sun saya da dama to mu dai gaskiya al'ummar kasar mu Najeriya ba shi bane sayan yawan sayan fan ba shi bane da mu mu damuwar mu muna neman zaɓin shugaba na gari daga Ismail matasa abinda zan cewa wannan shine wannan shine ran kaɗan daga cikin dalilin da zai saka al'ummar Najeriya ta san cewa jam'iyyar APC ba fitowa ta yi domin ceton talakawa ba a'a ta fito ne domin ta nemi kuɗi kuma kuɗi ga ta same su fatan da muke da addu'a ubangiji Allah ya canza su Allah ya musu abin da suka yi mana ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kenan akan waɗannan maƙudan kuɗaɗe da jam'iyyar APC ta tara daga sai da takardu takardun tsayawa takarar siyasa. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko a twitter.com/aminiya trust. Ko ku nemi Shirin Najeriya a yau a Apple podcast ko a Google podcast ko a Buzzsprout ko a Spotify ko kuma a TuneIn Radio. Ko ku saurara ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan dabu da Unity FM a Jos Jihar Plateau a kan mita 93.3 da kuma Nas FM a kan mita 89.9 a Yola Jihar Adamawa. Har wa yau dai akan wannan batu na makudan kuɗaɗen da jam'iyyar APC ta tara ya zuwa yanzu daga sai da takardun tsayawa takarar siyasa. Na nemi bayani da hoshin baƙi daga masanin harkokin siyasa. To, sunana Profesa Kamilu Sani Fage daga tsangayar nazarin siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano. To, na farko dai wannan ya nuna cewa tsarin demokradiyya a Najeriya ya canza. maimakon ana cewa demokradiyya gwamnati ce ta mutane domin mutane to mu anan nan wannan ya nuna cewa gwamnati ce ta masu kuɗi domin masu kuɗi na farko kenan sannan abu na biyu wannan ya nuna cewa a najeriya nan ana ta kuka da rashin kuɗi da matsalar tattalin arziki ta yi ƙasa to amma sai gashi a cikin lokaci kaɗan an fito da mankudan kuɗi na neman kawai a tsaya takarar siyasa don haka wannan ya nuna irin a halin da najeriya take ciki cewa siyasar ba ana yin ta ba ne don mutane ba kuma ana yin ta ne don ƙasa ba ana yin ta ne don arzikta kai da kai yanzu za a iya cewa ya dace a sayi takardar tsayawa takara akan naira miliyan ɗari ko kuma miliyan hamsin gaskiya bai dace ba shi sa na ce tun farko cewa an maida demokuraɗiyyar ta masu kuɗi ce kawai an maida ta cewa talaka maimakon a tsarin demokuraɗiyya yana da 'yancin ya tsaya a zaɓe shi shi ma ya zaɓa to yanzu kawai sai masu kuɗi ne za su iya tsayawa sauran talakawa sai dai su yi zaɓe. To kuma wannan ya nuna cewa Najeriya ba ta canza ba tun lokacin tsarin mulkin mallaka. Lokacin da Turawa aka nemi 'yan Najeriya su shiga a dama da su a biyu a ba su zaɓe kuɗi aka sa a wancan lokaci cewa duk ɗan Najeriya da yake so ya tsaya sai yana da fan eh, ɗari. Kamar yanzu ne a ce sai mutum yana da wannan miliyan ɗari ɗin. da haka kin ga masu mulki suna so su cire wa'anda ba sa so su shiga sai dai a tsakaninsu masu kuɗi za su ta juyawa wannan kamar yadda na ce bai sha bamban da yadda tura mulkin mallaka suka so su hana 'yan najeriya shiga a dama da su ba haka kuma a yanzu baƙaƙen tura mulkin mallaka masu kuɗi da iko suna so su hana 'yan najeriya talakawa marasa kuɗi su shiga a zama da su. Yawwa, Farfesa kana ganin akwai wani nazari da talaka ya kamata ya akan wannan batu? Akwai nazari sosai ma. Na farko dai talaka kamata ya fahimci cewa tsarin ba wai don shi ake yi ba. Don haka inda wasu suke mai da siyasa su talakawa su mai da ita kaman yakin annabi da kafiri. to bai kamata su yi ta haka ba kamata ya su ɗauke ta a matsayin ra'ayi ne in wannan ya ɗauki can ɓangare ni ma ina da nawa bai kai ya kamata mai faɗa ba mai tashe-tashen hankali domin su ga su yanzu ana ta kuka cewa ana halin fatara da talauci a Najeriya amma su suna fito da wannan makudan kuɗi na ɗaya kenan sannan na biyu kamata ya talaka ya karatun tanatsu ya tsaya in nan gaba a tunani ya ringa zaɓar mutane wanda za su fitar da shi daga cikin halin da yake ciki ba irin wa'annan wanda suka mai da ita siyasar kasuwanci ba. To ana cikin wannan kuma sai gashi hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa to EFCC ta ce za ta binciki duk waɗanda suka sayi waɗannan takardu. Me za ka ce game da wannan? To, wannan dai na farko daman tsarinmu na Najeriya ba da cewa duk wani ɗan takara a jami'an tsaro sai sun bincike shi a ga cewa ba shi da wani tabo. Don haka a wannan fuska abu ne za a ce ya dace ita hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta yi wannan ya ma zama dole. To, amma inda ake shakkun shine kada wannan ya zamanto wani karen farauta ne. a ce wasu da ba a so an cuna musu. In dai za a yi shi da gaskiya ba sani ba sabo duk wanda aka same shi da cewa kuɗin nan haramtacce ne ya yi a hana shi takara to wannan zai taimaka ya kyautata tsarin mu ta Najeriya ya canza mata salo ta zamanto cewa sai mutane ne masu gaskiya da riƙon amana za su iya tsayawa. ba mm. wanda za su yi amfani da kuɗaɗen jama'a ba don azurta kansu. Farfesa Kamilu Sani Fage kenan masanin harkokin siyasa kuma malami a Jami'ar Bayero ta Kano. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awul Suleiman da Bilkisu Ahmed. sai kuma Balaraba Alkasim wakilin Daily Trust a Majalisar Wakilan Najeriya. Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.